والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أخذ وتا بيرة شكرة دبو بيو شكرة دبو دير دبو دبو دبو hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ya dace da goma sha bakwai ne da watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun sha takwas ne sha takwas ko za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalin wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba yau za mu tashi a shaksiya ta 26 ne fadin sa wannan sahabi sanan shi ne sabit ibn dahda sabit ibn dahda wanda satin da ya wuce mun karanta kissar umair ibn abi waqqas kenan dan wan sa'ad ibn abi waqqas malai yake cewa sabit ibn dahda قدم نفسه وأقرض ماله لله تعالى ya gabatar da kansa kuma ya bayar da dukiyarsa ga baki ɗaya shi ga Allah madaukin sarki ya ba da ransa wa Allah ya ba da dukiyarsa ga Allah tabaraka ta'ala duk abin da ya mallaka shi ne ake ce da shi abu dahda kunyarsa alkunyarsa abu dahda malai ce man huwa hina natahada ila siratihi najiduhu yayin da muke Um, shiriwa zuwa sirarsa ko tarihinsa za mu same shi mutum ne من الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل za mu same shi yana cikin sahabbai wanda suke ansarawa shi asalinsa mutumin madina ne mutumin madina ne waɗanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka karɓi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba hasken da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa najiduhu tilmizan nabizan min madrasatin nubuwa kuma za mu same shi wato ɗalibi ne cikin ɗalibai waɗanda suke wanda sun yi fice shine nabir sun yi fice cikin makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah yana da makaranta shine shugaban makarantar gaba daya almajiran kuma su ne sahabban annabi din sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan bawan Allah sabit bin dahda yana daga cikin fitattun ɗalibai na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa farisan shuja'an yakhudul ghamarati wa yaqtahimul manaya gashi kuma mutum ne wato wato farisi wato kamar ka ce mutum ne wanda yake um, kamar doki yake wajen kai farmaki yana afkawa cikin algamarat shine duka abubuwa masu tsanani to za ga yana fadawa sannan kuma duk abubuwan da yake zai iya yiwa a mutu to zai iya shiga inda ya ta wajen ɗaukar kalmar Allah ne shine wa tahimul mulmanaya duk wannan kambensa ne ga jaranta ga rashin tsoro kenan wa yujadilu al-akhtar yana fuskantar hadurra da rayuwarsa wajen ɗaukaka kalmar Allah wa yuwajihu shada'id kuma yana fuskanta abubuwa masu tsanani masu kunci wa yusari'ul makariha wa ila janibi hadha yusari'u ila idhafatil malhufi wa najdatil mazlum wa wasatil mahzum sannan kuma dukkan abubuwa waɗanda suke almakarih ne naƙi ne to za ka ga shi inda wajen ɗaukaka kalmar Allah ne to yana zuwa yaje ya fada ciki kuma ya yi nasara a ciki sannan kuma in ka duba wannan janibi bayan wannan bayani da aka yi mutum ne kuma mai taimakawa waɗanda suke cikin tsananin bukata ga kyauta ga bayarwa bai da ruwa kuma wanda aka zalunce shi kuma yana kawo masa agaji yana kawo agaji ga wanda aka zalunta sannan duk wanda yake cikin wato baƙin ciki da damuwa yakan faranta masa muwasatil mazun ya taimaka masa ya faranta masa ya sauƙaƙa masa damuwa wa fawqa hadha kullihi yaqifu fi zu'abatil ulya min hubbillahi wa rasulihi bayan wannan duka to mutum ne wanda yake a sama-sama yana sama-sama wajen son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan da za ka auna son Allah da son manzon Allah na mutane to waɗanda suke ƙololuwa can sama to wannan bawan Allah yana cikinsu yastazibu nida al-jihad yana son yana jin daɗin kira da za a yi na jihadi in dai za a kira a ce bismillah hayya za a tafi jihadi to yana son wannan baya jin tsoro ba mutane ne suke guduwa bayan an zo jihadin wa yastamri mashaq al-qital wa yashum ra'ihat al-janna ta ta as-suyuf mutum ne wanda yake dukkan wani abu wato na wahalar yaƙi za ga bai dauke shi wani abu ba bai dauke shi wani abun tada hankali bane yana shiga ciki ya kutsa da shi ake yi wa alhalun yaƙi duka kuma yana jin ƙanshin aljanna a ƙarƙashin inuwar takwabi yana jin ƙanshin aljanna a ƙarƙashin inuwar takwabi radiyallahu ta'ala anhu wato idan kun lura dai da hoton wannan mutumin kawai wato wato ya riga ya sallama kansa ya bawa Allah tabaraka wa ta'ala mutum ne wanda yake kawai rayuwar tasa shi Allah yake ba ya ba wa Allah ne ya yadda komi ma ya sami shi inda zai dauki kalmar Allah to haka dama mutane suke wasu za gan su masha Allah tabarakallah duk wani abu na tsoro ko na tashin hankali inda dai wajen dauki kalmar Allah ne to wannan ba a gaban su yake ba wa minna zahiri hubbillah wa minna zahiri hubbihi lillah cikin alamomin son da yake yi wa Allah shi wannan bawan Allah ثابت بن الدحداح ما رواه ابن مسعود عبد الله بن مسعود يروي رضي الله عنه قال يتي لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا yayin da Allah ya saukar da wannan ayar ta cikin bakara man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana waye ne zai bawa Allah rance rance kyakkyawan rance ka duba Allah yake cewa a bashi bashi kuma yana shela cewa waye zai bashi bashi shi fa Allah shi ya baka kuma yace ka bashi bashi wannan yake nuna duk abinda duk abinda bawa zai bawa Allah to ba ya bayar bane a banza za a biya shi ko me in dai kayi ta hanyar addinin Allah ne kayi saboda Allah ne to in Allah ya so da in dai da ikhlasi kai riya ce kawai take cinye abu a banza an yi amma in ka yi don Allah aiki ne wahala ne kuɗi ka cire ka bayar duk abin da dai za ka yi in dai saboda Allah ne to in Allah ya da ba aikin banza kai ba gashi na Allah yana kirawa zai bashi bashi kuma kyakkyawan bashi qala abu dahdah ya rasulullah sai abu dahdah yace ya manzan Allah awa inna Allah ta'ala yuridu minna qard yuda man ashe Allah yana neman mu bashi bashi shi maganar ne ta bashi mamaki yanzu Allah da kansa ya ce a bashi bashi daman Allah yakan karɓi bashi qala na'am ya abad dahdah manzo Allah ce yi eh, kwarai ko ya kai abu dahdah kala sai ya ce arini yadar ya ce manzo Allah ban hannun kan gani Kala fa fanawalahu manzo Allah ya mika masa hannunsa Kala fa inni aqradtu Allah ha'itan fihi 600 nakhla ni na ba da bashin gona ta wa Allah wanda wannan gonar a cikinta akwai dabino dabino guda ɗari shida wanda wannan dabino fa shine arzikinsa a wannan lokacin gonar dabino ce shi babba ya ce to na ba na hannunka ya manzan Allah manzan Allah miƙa hannun shi ya karɓi hannun annabi ya rike ya ce to ina shaida maka ni nan na bawa ubangiji gona ta bashi kamar yadda yace man dallazi yuqridu a ƙardan hasana ina so a sani cikin masu ƙardan hasana na bawa Allah gona ta bashi a cikin gonan nan wato wato akwai dabino guda 600 ja a yamshi hatta Atal-ha'id ya tashi ya tafi yana tafiya har sai da ya je wannan gona wa mu fihi wa iyaluhu ummu dahdah matarsa ce aka ce a cikin gonar sai aka tarar yaje tarar da matarsa tana ciki da kuma iyalinsa duka suna cikin gonar saboda arziki ne kullum ana tafitar da dabino ana sayarwa ana fitarwa ana sayarwa ana fitarwa ana sayarwa fanadaha yana zuwa sai kwalla kira ya kira wannan mata tasa ya ummad dahdah ya ke ummud dahdah qalat sai ta ce labbaika amsawa ka ya mai gidana wannan labbaika idan an kira mutum da larabci ne sai ya ce labbaika amsawan kenan kamar yadda mu yanzu idan an kira mu an ce sai mutum ya ce to ita ma sai ta ce labbaika ta amsa قال اخرجي قد اقرضته ربي عز وجل yace ki fita daga cikin wannan gona gona kuma yau bata zama tamu ba ainihin na ba da rancanta ga Allah madaukakin sarki ki fita wannan hadisi imamu al-haisami ne ya fitar da shi kuma abu ya ala ya ruwaito shi da imamu tabarani kuma duk mazajensa amintattun mutane ne wannan yana nuna mana wato irin yadda yadda ya ba da dukiyarsa kuma bayan wancan jarumtar fa ga kuma bayar da dukiya amfani da dukiya don Allah wanda a yanzu ana da bukata tsananin bukata a samu al'umma waɗanda suke mawadata ne da za su rinka taimakawa addinin Allah mutum ya sayi fili babba wa bayar ya ce ya bawa Allah a gina masallaci a gina makaranta ko ya gina masallacin babba ya ɗauki makullan ya ɗaga ya ce ga sunan na baya da shi saboda Allah ko ya gina makarantar mashhuriyar makaranta babba kamar yadda zai gina gidansa na zama ya bayar da ita saboda Allah ba wani ƴaƴan mutane su zo suna karatu a cikin azuzuka na kwano ba ajin kwano wannan inda aka dan samu kenan yanzu duk inda aka samu wata makaranta katangar makaranta sai ka ana neman alfarma gindin katangar aiki ne ba malamai islamiyyar su za su je su buge-buge su tara kuɗi su samu kwano kwano na rufi a rufi a sa yara a ciki ko kujera babu taburman ma da yaran za su zauna babu a ƙasa ga masu kuɗi kuma da hali da za su iya taimakawa su sai fili su gina amma ba za su yi ba sai dai mu ta sayan gidaje muna ɗaukewa muna ajiyewa mutum yana ta tara gidaje amma bai bai da makaranta guda ɗaya da ya gina ta saboda Allah ya bayar ana ta tara duniya amma ba a tara lahira ba to wani lokacin sai ga mutane ko ba su yarda da abin da ake faɗa ba ne Allahu alam to kuma dai imanin ne yana buƙatar a dada yayyafa masa ruwa dai Allahu alam da haka akwai buƙata a taimaka Allah a taimaki addinin Allah a agaza duk wanda Allah ba shi wani abu ya samu yayi wani abu kafin ya mutu mutuwa dinnan ita ake ji mutuwa mutuwa mutuwa in ta zo ba ta sallama ana cikin hada hada ka za a ɗauke ka tafi da kai lahira a kwantar da kai malam. shi kenan kuma a fara maka lissafin abin da ka aikata na alheri ka gan shi sai ka cizo ya ka ce ina ma da ka sani da kai kaza kai idan jinin ka tara wa yara ne watakila kai ba babanka ne ya tara maka ba ba babanka ba ne ya tara maka ba kai Allah ne ya baka baka yaro ka tara masa karka tara masa Allah riga ya rubuta zai samu zai samu ka taimaka masa a yi karatun addini ka taimaka masa ya san Allah ya san manzon Allah wannan abu ne mai kyau amma mutum ya manta da kwari da irin waɗannan bayan Allah akwai abin tausayi kwarai a ciki Allah sa mu ji kuma Allah ba mu ikon gyarawa kuma kowa da nan abin da yake da shi zai yi don an ana neman taimako ina da naira ɗari biyar sai na yi haƙuri na ɗauki yan ɗari biyu ko ɗari ɗaya in baya ko ba ka bane yawwa wa qala zaid bin aslam zaid bin aslam yake cewa lamma nazala yayin da Allah ya saukar da man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana qala Abu Dahdah Abu Dahdah yake cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah na bada raina da babana da mamata ina neman fansar ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah yastaqriduna wa huwa ghaniyun 'anil qard Allah yana neman mu bashi bashi amma mun san cewa Allah mawadaci ne bai da bukatar bashi Allah ya ce mu bashi bashi amma mun san bai da bukata haka ne ko qala na'am yace kwarai kuwa yuridu an yudkhilakum jannata bihi manzo Allah yake cewa Allah yana so ne ya shigar da ku aljanna da bashin da za ku bashi din Allah yana so ne ya shigar da shi da ku aljanna da bashin da za ku bashi ku bashi bashin ya karba ya ba ku lada sannan kuma ya muku tukuici da gidan aljanna Allah ba mu dacewa kala fa inni in aqradtu rabbi qardan yadmanu li wa li sibyati ad-dahda wa li sibyati ad-dahdaha ma'i aljanna yake cewa manzo Allah yanzu ni idan na bada dukiya ta rance din Allah ya mun lamunin shine yadmanu li Allah ya mun lamuni da ni da yarana da 'ya'yan wato addahda mata ma'ana yara na matata dahda Allah ya mana alƙawarin gidan aljanna da ni da matata da iyalina qala na annabi ya ce kwarai kuwa ni ya yadaka mi komo hannunka to inda haka ne su ba sun yadda da annabi yana fada suke yadda yana fada sun yadda aiki kawai suke fanawalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu annabi ya mika masa hannunsa فقال إن لي حديقتين إهداهما بالسافلة والأخرى بالعالية ni ina da gonaki manya-manya guda biyu ɗaya tana safila ɗaya kuma tana aliya sunan wurin ne da ainihin wato gonakin suke kamar wanka ce wacce tana gangare wacce kuma tana sama wallahi la amliku ghairahuma yace wallahi ya manzon Allah ban mallaki komai ba ban mallaki ne komai ba banda waɗannan gonaki guda biyu a duniya arziki na kenan qad ja'altuhuma qardan lillahi ta'ala ina shaida maka ya manzon Allah na ba da waɗannan gonaki nawa bashi ga Allah madaukakin sarki Allahu akbar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa kaga anan gonaki biyun gaba ta mai ba annabi yace ce ij'al ihdahuma lillahi wal ukhra da'aha ma'ishatan laka wa li'iyalika cikin gonaki guda biyu da ka bayar ka ba da ɗaya wa Allah ɗayan kuma ka bari ka rinka rayuwa da ita da kai da iyalanka da yayanka gaba ɗaya haka annabi ya masa sallallahu alaihi wa sallama dan talaka abu dahdah hatta ja umma dahdah abu dahdah ya tashi bai tsaya ba sai da ya je gurin wannan mata mai suna ummu dahdah mun kalle kenan na'am qala fa ash فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى to ina shaida maka ya manzan Allah ni waɗannan gonaki guda biyu na zaɓi mafi alkhairi a cikinsu na ba Allah ka duba fa ya zo zaɓen ba jigari jigari zai bayar ba ba iri na bane da kai mun zo za mu ba da riga matacciyar muke ɗauka mu bayar duk abin da za mu bayar wanda ya lalace ya fara mutuwa ba yanda za mu shi muke ɗauka mu bayar to ba irin mu bane shi ya ce wanda yafi fi kyau ɗin dan dama Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu ladan da'a da nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so kuma yace to na bada wanda na fi so din kuma na bada wanda yafi alkhairi wa huwa ha'itun fihi 600 nakhla ita ce gonar da take akwai wato dabinai dabinai guda ɗari shida. qala idan yujzika Allahu bihi aljanna sai manzo Allah yake cewa to in dai haka ne ubangiji Allah ya saka maka da gidan aljanna Allah ya maka ya maka sakayya da gidan aljanna annabi ya gaya masa wannan kaga da gona guda ya samu gidan aljanna da gona guda ya samu gidan aljanna da gona guda ya samu gidan aljanna kai ma ka bada da gida guda ɗaya ka samu gidan aljanna ka da a yi makaranta a rika da al'umma ko wani guri ka ba da a rika yin sallah masallaci ko ka gina fantala ka abu dahda a ta ja umma dahda abu dahda ya tashi sai da ya je gurin umma dahda wa tare da yaranta wannan sai dai rawafil hadiqa ba ne fil hadithin ba yawwa fil hadiqa taduru tatan nakl tana ta kewayawa a ƙarƙashin wato a ƙarƙashin dabinan aisha ya ƙulu sai fara cewa ko kuma zai iya in da mu iya sai mu ce wa hiya ma'asibiyaniha fil hadisi ya zo a cikin hadisin tana tare da cewa tana tare da yaranta ta duru tatan nakl tana kewayawa a ƙarƙashin dubinan kamar yadda zo a cikin hadisi to amma da za a ce fil hadika din shine zancen zai fi zama daidai hadika ne na ko yawa to shine zai fi daidai Na. to shine sai ya fara cewa yana zuwa sai ya ce hadaki rabbi subular rashadi ila sabilil khairi was sadadi baini بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع منا ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعاد فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قد قدمه المرء إلى المعاد وأنا واقر ya ce Allah ya shirya da ke hanya wacce take ta daidai hanyar alheri da kuma daidai ila sabilin alkhairi wasa dadi kenan yana gaya matar kenan ya ce baini min alha'ita bil widadi faqad mada qardan ila tanadi lalle kan muna son wannan gona akwai soyayya da ƙauna tsakanina da wannan gona tawa tunda arzikinsa ne yana son kayansa to amma sai ki yi haƙuri wannan gona yau ta tafi a matsayin bashi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala har tashin kiyama kuma ila tanad aqaratu Allah ala timadi bitaw'i minna wal ibtidad wannan gona fa na ba da ita bashi ga Allah bisa ga dogaran da na yi da shi da yadda da na yi da shi kuma ina so muna so shine bitau minna muna so muka yi wannan kyauta din walar tidadi babu shakka babu raba kafa ma'ana saboda Allah muka bada wannan gona illa raja ad-da'af fil ma'adi fartahili bin nafsi wal auladi muna fatan Allah ubangiji ya ba mu rahama da mu da masu rauninmu a ranar tashin alkiyama kuma muna fatan Allah ya ninninka mana ya ba mu lada ninki ninki fil ma'adi ranar tashin alkiyama da mu da 'ya'yanmu ƙanana ki tashi ki tafi shine farfahili bin nafsi wal auladi da rai da kuma 'ya'yan gaba ɗaya yace wal la shakka fa khairu zat bin nafsi wal auladi wal birr da rai da ‘ya'ya da dukkan wani abu da ake na kyautatawa la shakka babu shakka fa khairu zat mun samu wato kyakkyawan mafi alkhairin guzuri qaddamahu almar'u ila ma'adi wanda wato mutum zai iya gabatarwa zuwa ranar tashin alkiyama amma yana bata hakuri ne yana ce a fita daga gonar an bawa Allah daga nan kuma aka fita daga gonar aka hakura kuma aka bar wa Allah din qalat ummu dahdah ita matarsa sai ta ce rabu habai'uka kai kasuwancinka ka ci riba da shi barakallahu laka fima isharait Allah ya maka albarka cikin abin da ka saya Allah ya ma albarka cikin abin da ka saya ka kuma sayar kamar wani nau'i ne na kasuwanci ya yi bawan Allah sun ma'ajabatu ummar dahdah wa an shadatta ulu ummar dahdah ajabatu ummar dahdah matasa ummar dahdah ta bashi amsa ita mata waka din take gaya masa بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهر والزهر البلح وال وال والعبد سعى وله ما كدح طول الليالي وعليه ما اجترح الله يمك البشر انك الله يمك البشر ده الهيري ده abun farin ciki kuma albishirinka da alherin da zai same ka da farin ciki Lallai misalin ka ya ba abin da yake da shi irin ka irin ka ya ba da abin da ya mallaka kuma lalle ya yi nasiha wa nasaha ya taimaka ya yi nasiha ta ce hakika Allah ya jiyar da iyali na tana nufin da ita da 'ya'yanta kenan kuma ya ba mu ajiyar sauda dabino ne ajawa ai an san ajawa dabino mun amfana da shi sannan kuma ga ga 'ya'yan itatuwa da muka samu a wannan gona din wazarin bala ana nufin wato 'ya'yan dabinai ga 'ya'yan dabinai da Allah ba mu a wannan gona muka ta cira muna amfanuwa da su mun amfana tabbas in jita ta tace lalle wal abdu sa'a wa lahu ma kadaha bawa yayi iya aikin sa yayi kokari kuma duk abin da ya na wahala kalmar al kadah tana nufin wato al amal was kenan ka yi aiki ka yi iya ƙoƙarinka tunan layali wa alaihi majtara ya yi aiki kuma ya yi ibada tsawon dare sannan kuma wa alaihi majtara duk abin da ya same shi na kamar ka ce aljir na launi ko na sauransu wannan Allah ya ɗora masa kuma Allah zai ba shi lada kuma duk abin da ya yi ƙoƙari ya bayar saboda Allah Allah zai ba shi lada duk taimakon da ya bayar don gina addinin Allah Allah maɗaukin sarki zai ba shi lada ثم أقبلت أمة دحداح على سبيانها تخرج ما في أفواههم الله أكبر take bayan ta faɗi wannan sai ta biya ranta suna cin wannan dabinan na wannan gonar fa ta sa hannu tana ta kwakwale wannan dabinan ku cire an bawa Allah ku cire an bawa Allah ku cire an bawa Allah tana cire waɗannan dabinai daga bakin yara wa tanfudu ma fi mihim hatta afadat ila al-ha'id al-akhar abinda suka dauka suka sa a cikin hannuwan su. da mutum yakan yakan ɗebi abu ya sa a hannun riga ya rike haka to sai ta ɗebe duk da nan da suka ɗauka suka zaba a hannun rigunan nan ta zubar a gonar ta ce an bawa Allah wannan na Allah ne saboda kuma annabi zai zo ya sa a aikata gona a gyara ta a fitar da abin da ke cikinta kuma a je a yi wa addinin Allah aiki sai ta koma ɗaya gonar inda daman gonakin guda biyu ne sai ta koma ɗaya gonar wannan ka an bawa Allah bagala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa kam min izqin radahin wa darin fayahin li abi dahdah law nawani wato aka samu na na nono na dabino shine izqin wadah me yaya mai yawa irin katan nonon dabino din nan ko nonon yayan itace an gane ku yanzu inabi yana da wannan wannan izqin aiko dabino ma ba yana da itacen da yake da dabinon a rarrataye ba ne ake ce da shi esk to rada mai yawa kenan nawa nawa ne na gani itatuwan dabino da 'ya'yansu masu yawa wadarin fayah da kuma gida mai faɗi shine fayah in an ce alfayah ana nufin alwasi'u alkabiru mai yalwa babba li abid dahda a gidan aljanna Allah ya riga ya bawa abid dahda tuntunin daman kafin ya tafi ma an yi masa alkawari ya dace wannan yake nuna sun yi wa matan su tarbiyya ba sa hana su aiki alheri kaga yanzu yana fada cewa ya bawa Allah kaga ai matan ta hana ba to in mata wannan zamanin ne sai ta fara kama kabli da bani in ba yi da gaske ba Allah ba ta bar kai ba wani bawa Allah ya samu guri mai tsada saboda Allah masallaci makaranta sai ke ga iyalinsa abinda ta fara cewa mai kwanta ce Allah sa albarka Allah sa mu amfana da shi a gidan aljanna sai su ce bayan kafa waɗannan yaran fa cewa fa Allah ya bawa Allah bai ce ba sai su ce a ƴaƴan kafa waɗannan yaran yanzu in ka mutu mu ina za mu saka mu wato ta ma lissafa ma zai riga ta mutuwa kenan ƴaƴan kafa sai ce ba shawarar ki nake nema ba ina gaya miki ne ina sanar da ke baya cikin gado da na nemi shawara ne sai ki kama wannan magana baya gado suka yi ta fafata da ita yace kuma sai ki to ko in mokara ne ka tattara ka dauka zaka bayar in ba kai da gaske ba wallahi matarka sai ta hana ka bayarwa dauko yanzu ya da wannan rigar wallahi ba za a ba da wannan ba rigar da take maka kyau shikenan sai kai kuma ka ce Allah ce Allah kuwa <laughs> mata kenan masu duniya to shi za wanda yake da saiti to kai in ya saito abin sa kenan.